الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yau muna ranar lahadi wanda yau watan da lula yana da kwana goma sha takwas alif hudu da talatin da ta hijiriya kuma yau muna kurko ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiyya a ah, karatun da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anoninsa zuwa harshen hausa wanda masallaci na masallacin musulmani sabon da ke cikin dutsen dala a cikin birnin kano najeriya muna tasirin wata turban allah ya kai mara zuwa aya ta 68 suratun Qur'an ta ce suka ta 25 a cikin alkur'ani mai girma take bayani karshen ayoyin suna bayani akan sifofin bayan Allah wanda ya danganta su da ibadar rahman wanda ya kasa sifofin zuwa rukuni uku rukunin farko abinda suke sawa a matsayin hannun kwalliya ya ce su ne alladina yamshuna ala ardi hau wannan kwalliya suke da wani wai za a kama jihar jahilun na kanun salama shi ma kwalliya suke da wani والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما شما كل ياسكي بيتا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما شما أن كل ياسكي بيتا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما شما كل ياسكي بيتا فإذا كيف كل يوم sai kuma ka zo a cikin jikinka sai ka nemi wani abin da bai dace sai ka fitar da shi wannan shi ne kamala a cika a tahliya wa tahliya to yanzu wannan ayoyin rukuni na biyu ne za su fara mana magana akan su kuma bayan Allah na menene abin da suke ɗauke shi in bar su inda suke zan baya a da su to sai Allah ya tsara da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Allah ya ce wallazi da la da ma'a Allah ilahan akhar sifa ta farko cikin sifofin da ba sa yi shine ba sa bauta wani abun bauta haɗa da Allah in har da su masa haɗa da Allah ba kasan kuma za su bauta wancan shi ga kasi ya Allah to a takaice dai ba ruwansu da shirka ba sa bauta wani bayan Allah na ɗaya ke da bi wala ya mutu nan nafsan da ti harama Allah illa bi haq kuma ba sa kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta illa bi haq sai dai ranar ta cancanta a kashe ta wala ya suna abu na uku kuma ba sa yin zina man ya fa'al zalika wanda ya yi shirka ko ya yi kisan kai ko ya yi zina yalka kama zai gaba da mummunan sakamakonsa wani iri ne mummunan sakamakon shi ne yuza'afu lahul azabu yau shi ne za a ka masa azaba ranar alkiyama wa ya fi kuma zai da goma da goma mai tsayi a cikin wannan azaba kwana kuma a wulakanci ana masa azabar ana masa huri kuma ana ƙara masa abin da duniya yana duniya a ƙarfin zan wa man taba wanda bai illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amila amalan salihan kuma ya aiki irin aiki na gari wanda Allah yake so kuma yake da akari da shi wanda babu ya a cikinsa babu shirka a cikinsa kuma da daidai da sunna to wa ulai kai tuba wa wata illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يتوب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وإن سني الله زي شنج ما زي الناس يقوم الكاوة سيسي مبارك تتكي وكان الله غفورا للي الله ميوم غفرا رحيما من جنكين ومن تاب ومن يتوب duk wanda ya tuba wa amil salihan ya ake na garba innahu yatubu ila Allah fatawa to shi shine yake kuma zuwa ga Allah komawa ta hakika ta bar abin da yake kuma Allah ya karɓa tubansa to wannan ayoyi suna magana ne akan abu daya abinda nake nufi shine akan wasu laifuka manya waɗanda duk mutum na gari wanda aka danganta shi da bawan Allah ya kamata ya zama bayan su gaba ɗaya laifukan sai aka haɗe su a wuri ɗaya aka yi su ɗungoro sai aka kawo musu lamirin suna guda ɗaya wanda shi wannan lamirin kowane mutum ɗaya sai a kawo a ɗora shi a kan hudu ah, misali lamirin waɗanda da aka ce waɗanda da larabci muna ce masa iskul mursu to jumla ce take zuwa a gabansa an fahimta waɗanda suke kaza suke kaza kuma jumla mai ɗauke da aikatau jumla ce da iliya in kuka kula a lokacin da ake faɗa kwalliyar da suke yi to kowace kwalliya ɗaya an ware mata ta. wa ibadar rahman su ibadar rahman juna sai aka ƙara ware musu ba wai ai dora ba an sa mahaɗi ne an haɗa tsakanin wannan da wannan misali ai ba ce wa ibadu rahmanin lalzina yamshuna ala al ardi wa ya wa yaquluna ba sai wanne sai an maimaita wannan lamirin sunan wani allazina allazina amma da aka duba tun ayyukan ashaɗin kuma da ba sa yi sai aka kawo allazina guda daya kawai sai a ce kuma kuma kuma sai a ta dora musu mahadi an gane ta shi ƙur'ani ba ya rafa don za ka kai nazari za ka gaba rana da ta sa a kai abinda ya sa shi ne ayyukan ashe suna da yawa amma wani sirri na aikin asha wani ne yake janyo wani akwai depot ko ka za ka iya cewa matattara ta ayyukan asha wanda an mutum ya kuskure ya faɗa wannan kudin dafin duk kowace irin cuta da aiki kashe za ta iya shiga cikinsa babban abin shi ne shirka duk wanda ya shiga shirka to duk wani abu da ya yi kuma bayan shirka ne abin da yake biya da shirka kuwa shi ne kisan kai to da ya kaga mashirki yana tsoron kisan kai to kuma duk wanda ya ji a zuciyarsa cikin sauƙi zai iya kashe mutum ya kwana lafiya to ba zina aiki ya fi komai sauƙi a wurin zato kuma ita zai ita ce babban aiki ne mai da hadisi ya tabbata a cikin Sayyid bukhari da Sayyid muslim da sunan tirmidhi ruwaya a Allah ibn Mas'ud ya kare da a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa an tambaye shi ayyul dhanbi akbar wanda zunubi ne ya fi kowanne girma wanda in mutum ya aikata shi to shi ne shugaba a cikin masu zunubi ran alkama aka ce a ware su aji aji to ajin da ya fi kowanne girma shi ne ajin masu wannan zunubin mazala su salama yake cewa an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa haka shi ne a ce mutum yau ya sami kini wani mutum ko wani abu ya ce wai wanda abu shi ma abin da aka yi wa Allah za a masa ko ya yi irin abin da Allah ya yi wannan shi ne ƙarshen zini don haka idan mutum ya zuke shirka to ya gama rauni sun yi aka ce an sulatu daga shirka ba sai ce an taktula wala daga shi ne ka kashe ranka kashe ta an yi ba'amu mara wai kawai saboda tsoron karka dinga ce da shi kudin da cin abinci na ka wanda ya kashe ɗansa min babu aula ya kashe ɗaunin aka ce sun ma'ai sai gome ya rasu da ce an tuzari halila ta jarima shi ne kuma ka yi zina da matar makwacin wannan alwayar imamu ahmad ne na cikin musulun a daidai lokacin da manzala su salama ya fi wannan hadisin sai ya karanta wannan ayar wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi wala la wa yaf'al dhalika yalqa wannan wannan ba dai shine sababin nuzul na wannan ayar amma dai manzon Allah ya karanta ta a matsayin wancan hadisin yana fashin bakin aya sai sai za ka yi fashin bakin ayar dole sai ka kawo wannan hadisi domin an haɗe zuwa wayan abubuwan guda a tare zina da kisan kai da kuma shirka al'imam ibn Ali hatim kamar da imam suyuti a cikin addunin mansur ya kawo jingina shi zuwa ga a sa'idu bin jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi amma wannan ruwaya ruwaya ce mai yar matsala sai dai ruwaya da take cikin durul ma'adurul mansur na imam suyuti da tafsir bin ma'thur ita da isnadin ta zuwa ga kata da shi ne al-harith ibn rabi'i allah ya kare da a gare shi wanda inda ya tabbata wannan ruwaya tana da hukunci na mausula shi kuma daga Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'ansu mushrikai ne suka musulunta to amma a san da suke mushrikan qatalu fa aktharu sun kisa a shirkar nan kuma kisa ta yi yawa wazan wazanu fa aktharu kuma sun yi zina zina ta yawa to sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna tambayar mutanen sallallahu alaihi wasallam sai suka ce innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi al-hasan to a gaskiya abin da kake haɗa na cewa abutawa Allah shi kada Allah shi ya halitta kuma kake kira mu zuwa gare shi wallahi mun auna mun ga abu ne mai kyau law tuhbiruna an a anna lima amilna to yanzu misali kisan shirkar da muka yi da yawa da kisan kan da muka yi da yawa da zinar da muka yi da yawa ya batun wannan kuma inda za mu musulunta tunda mun yi da yawa to sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa to ai in kuka zama bayan Allah to ba za ku yi kaza ba za ku yi kaza wanda zaina na layi da wani Allah ila aka wala ya kacin min nafsa allati harrama Allah illa bil haqq la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa adhaban sai malamai suka ce kuma da ba kun sani wannan ayoyin suna cikin ayoyin da farko mun ce surar bakiya ce amma wayannan ayoyin sun sauka mu haka ne ko wa man yaf'al dhalika yalqa azaba duk wanda ya aikata zina ko ya yi shirka to zai game da gabansa shi ne wato a babban sakamako da Allah zai masa na shigar da shi ta wallazina la yaquluna ma da ilaha nan an yi amfani da yadda yaquluna ko fi'li mudari ne min da'ayat mafhum asalin da'a kuma idan ne idan ya fara kira asali shi ne kalmar da'a kira wanda ko sunan mutum aka kira za ka ce da'ahu ya kira shi in yi cewa na su ma'ana amfani da da'a yadda da ma'anar roƙo shi ne asu'al roƙo neman a baka kamar yadda ake cewa addu'a ai addu'a roƙo ne ko ba wai ke mujarradin kira ne shi sa wani yake cewa ƙara rabbukum ud'uni Ya aka za ka fassara ud'uni da Hausa ya zaka ce ko roƙe ni tunda Bahaushe in yi ka daga hannu me zai ce kana yi addu'a ne a karɓaɓɓiyar hausa ke wacce take rubutacciya addu'a kuma a kamar hausar a kasashen gabas da kan gashuwa duk da sauran sai sai addu'a a yi addu'a da madadin su ce a yi addu'a to mazuwar za su rubuta addu'a da suke ta dole da hanzu to amma mene inda bahaushe zai tafi ga ce mece ce addu'a tunda asali addu'a roƙo ke shi yasa za ka ga irin malamai masu rubutun sha wanda suke zama a suru a zaure in ka zo musu da matsala ce za a sai an yi roƙon allah wanda suke nufi inda za ka zo ka ga tarjan fassarar roƙon Allah shi ne a daga hannu a yanzu baka fassara da kana suka fassara ta da shi ne roƙo kuma a asalin yare an ba haka kuma cikin kundin fassara kalmomin larabci da kai an ce addu'a tana zuwa da ma'ana asu'an sual roƙo gashi nan ud'u lana a ud'u ala rabbukum ud'uni astajib ujibu da'watad da'i ina amsa roƙon mai roƙo iza da ali in yi roƙe in ka zo za ka yi hausa irin tamu gwaranci ta nan sai ka ce ku ji guda a watan dani ina karbar addu'ar mai addu'a iza da ali addu'a shi ma dai karɓar ya ce hausa amma inda za ka yi hausa sosai ta asali kai ka zama da zaune zai fassara mai ta da roƙo addu'a tana zuwa da ma'anar a ah, wato tana zuwa da ma'anar neman sani an gani za ka iya cewa ƙuduruhu tambaye shi kana da neman sani daga nan ne ma allah ya amfani da wannan kalmar da wannan ma'anar a cikin sojin bala wai ƙala musa da ƙaumi inna allah ya amurku karanta wani alamta وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نعم. قالوا ادع لنا نبين لها ما هي ud'u lana tambayar mana ubangiji kaga ud'u da ita ce dai kalmar amma ba ka ce roƙar mana ubangiji ka muka faɗa kayan gwaranci sai tambayar mana ubangiji ka wani ce a manzo an ce ai salma sai ka ce ai a larabci ana amfani da wannan kalma amma ana nufin kaza ran da aka haifi kalmomin larabci an haife ta da wannan suna an haife da wancan suna ita kama da a gane to sannan kuma tana zuwa da ma'anar kokawa ko kuma magana wani alkau da a kuma ana fara wanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul anbiya yace falamma ahassu ba'sana idahum min ayar hmm? فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ولد فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين ما زالت تلك دعواهم kaga dai shi ne daidai daga addu'a Allah ya ce falamma ba sana lokacin da suka dandani domin a hassa idan ya ji abu da jikinsa ko ya gaishe idan sa ya abu ya taba bata sa sensin din abu to a hasu a lokacin da suka ɗanɗani azabar idan mu min hayar kuma sai gashi suna zurawa da gudu da dama su ne mutum ba su ne albutrafin su ne masu ni'imar gani wanda allah da ta suna ganin sun farko su mutu idan mu hayar kuma da yara sun zura da gudu sai ake musu izini a ce latin kudu ai ba gudu a ku yi ba warci ku dawo ina ma kuturtun fiye zuwa abin da aka ta ku da shi na gidaje da mataye da ababen hawa su tus'alu saboda da a tabbe ku a lahira abu sai suka ce ya na ya kai can mu inna kunna zalimina mun kasance zalibai Allah ce tun fa ma tilka wannan ya wailana inna kunna shi shine tilka bata bushe ba ita ce da'awa maganar su kaga ai kaulu ko idan da'awa da ma'ana alkaulu kuma tana zuwa da ma'anar a wato kan su ma su sun suna zuwa da ma'anar azaba in aka ba aka bu za ka iya jin kalmar da'a ko da'awa da ma'anar azaba shi ya wani zai zuwa da ce kalla ina haɓaɓa bismillah kalla innaha lara masa الشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ألا تكلا أهل إنها ba sunanta da ba wannan sunanta ne yanka wasu sun ce saboda ne allah ta tarabba saboda tana zaɓaɓɓaka ko kuma tana harshen da yana tashi sama ta sa aka kira ta lawa za'atun lishawa wacce ta tashi tana bincike fatar kan mutum domin ta kona kwakwalwarsa tadu kaga da ayar tadu tana azabtar da nan adba duk wanda ya juya bayan sa a duniya ya ke saurara kallo Allah ya ke saurara abin Allah ke so yake aikata abin da wanda wanda ya juya ba tare da ga tafi, kuma a taure ko du'a to amma anan ayi amfani da addu'a ko da ma'anar ibada domin ya tabbata cikin hadisin bukhari da Allah sallallahu alaihi cewa addu'a'u kuwan da ibada addu'a ita ce ibada dan haka anan wallazina la yaduna a yi ya'budu amma da ya yasa wata hikima ce ta sa addu'a aka baɗe ta a matsayin ibada saboda shi dan adabar yakan iya mallakar abin da za ka nema a wurin sai ba ka ko ba ba da haka za ka iya zuwa ka roƙe shi ba ka to kasancewar yana iya baka wani abu da zai iya sawa wani mai karamin tunani ma ya ta cewa har abin da Allah yake baka shi kadai ɗan adam zai iya ba to mafi karancin abin da za ka yi wa mutum na haƙƙin Allah ba shi ne da roƙo ka je ka roƙe shi abin da Allah yake wanda jahili zai iya zuwa ya samu ne ce ka ba a janna ba shi ne dai roƙon ba ko mutumin baya wani ce ya wani ke ni da can ko ya wani kawon tanyo da agaji mafi sauƙin shirka ne to idan ya zanto ibadar rahman ba sa ma yin abin da yake mafi karancin shirka ba za su je sai sujada sujada aka duk wanda ka ga ya sujada ka san cewa san rai ne ya sa shi sujada domin ya san wa'annan masajida lillahi kuma tad'u an fahimta an gane wannan zai layin nuna sannan hikimar da ta sa aka ce layin na ma'an layi da wannan ma'an layi zaraf zaraf ne ko ma'a abin da sa ta zo da nasaba saboda kasance wata zaraf da hausa ana cewa bayan wanda da za ka ɗauke ma'an layin ka kan ka ɗauko an akar ga nuna za ka jimlar ta cika saboda ilahan nan da shi ne sunan da ake fara masa ya duk da su su ne suka aikata aiki, aikin ko shi ne roƙo ko kira ko bauta su ne waɗanda ba sa bauta wa ilahan akar wani allah na da tun da bata cika ba to ne hikimar ma'allahi da aka kama shi da yana a hausa komai ƙanƙantarsa yana da fa'ida shi ne abin da bature ke cewa adba ko ya zo saboda ya taimaka wa aikin ya fayyace maka aikin ka gane wani yi a misali ce malamin ya shigo da sauri to ka gane lokacin shigo ko ko kuma ya yi kokari ya taimaka wa aikin wajen fayyace lokacin faruwarsa ba ce ya shigo a makare ko a kan kai ko kuma ya taimaka wa jimla wajen rage mata abu ko ya kara mata to a nan layin da nuna ilaha <clears throat> da ba sa bauta wa wurin allah da ba ba shi ke nan ba wani aiki cikin ce na bauta wa allah ne ba dai maganar bauta Allah ba ce na bauta masa wannan ɗin ba a rashin cin bauta masa kaga shi ya ɗauki sauki sauki da abin da dai ba daga rana shi amma da za a ware baki baki to da a ce wanda ya kuta wa Allah ya haɗa da wani da a noman abu ne to da za a iya cewa shi ne sauki sauki ko to Allah yana bin hankalin ne hankali da yawa da mai karamin hankali ba gaba ɗaya a isa gaba ɗaya ya faɗa abin da wani ba shi da uzuri da zai ce to ai ban fahimta sai aka faro daga ƙasa aka ce kuna yakuna ya ilaha ba sa zuwa su bauta wa wani Allah sannan su bauta wa Allah to balle ba ba a ce su kyala Allah su bauta wa ba sa yi to sannan wanda zina la yakuna ma'allahi ilaha ba aka nan kafi shi gaba daya mafi shirin samun da aka saba wa Allah da shi ke da shi da shirka ya zo a cikin hadisin muslim na a wafda abdul qais ya ce Allah ya umarci ku da bauta masa karku ku haɗa bautar sa ya zo a hadisa Allah da Abbas da cikin musulun isnadi suke wani wuce ya rubuta a suna ce ya su ka gaya a aikin da in dai zai shiga aljanna sai maza Allah ce kar ka kuskura kai shirka wa ina uzzibta wa umrekta ko da za a azantar da kai a kuna to bayani ba kan shirka ba zai yi kare shi ba mun yi kuma kullum ba a tsanzan sauki والذين لا ma'allahi ilahan ilahan me ma me fasara ilahan Allah to tambaya ya halatta a ce da wani abin bauta Allah ya halatta tunda asali ilaha ilaha wani suna ne da aka tsamo shi daga aikin daga sifar rububiyya al'uluhiyya kuma shi ne sifantuwa da kamalar da ka isa abauta to wannan yana ɗaya daga cikin sunayen da na Allah ne amma wasu ba su yarda ya zama na Allah shi kaɗai ba sai mu shigo sun kutu ko kuma an karɓa an ba su a cikin sunayen Allah akwai wanda har a naɗa ƙasa ba wanda ya sai sa wa kansa suna da gaske akwai Allah ko shaidan bai isa ce shi Allah ba da zai faɗa kuma da zai halaka ba daya ba a taɓa samun wani ɗan iska cikin yan iska ya ce shi ne Allah a dinga kiransa Allah ba a taɓa samu Allah kaɗai shi ne Allah wa huwa Allah fi samawati wa fil ard a sama shi ake cewa Allah a ƙasa ma shi ake cewa Allah ko ina duk inda kaje kaje a ce Allah dai ana komawa zuwa ga shi Allah dai to ilahu kuwa tunda sifa ce inda za a ce fassara ne ake nufi da ilahu shine wanda ake bautawa babu wanda ake bautawa ne to shi yasa shi kansa ubangiji a cikin alkur'ani idan zai baka labarin abin da mushrikai suke cewa sai nan altowa kamar yadda suka faɗa sai ce suna cewa allolin kuma shi ma sai ya faɗa haka misali kamar a hadar da zai yadda ali hatakum wannan shi ne wanda ke yake ahidata allolinku wa ƙalu a ali na khairun amhu suka ce allolinmu su suka fi ko kuma shi Allah la'inin ta kasta ilahan gairi fir'auna ba da kansa ya ce shi ma ilahan in ka kuskura ka bauta a wani Allah ba ni ba ya yadda akwai wasu allolin amma kan abauta musu shi kaɗai za a mutane la'aja'alan na kamilan masjidin sai na sa ka abu da haka shi sanin ma Allah ce ilaha to amma ilahan din da ta zo a cikin la ilaha shi sa an za a fasara wata ce la ma'abudu ni haq ba wanda ake bauta wa wanda ya cancanta na kowane kuma an bauta musu aliha ne amma bi haƙƙin la ba bi haƙƙin Sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ke ta'alka bi annallaha huwal haqq Allah shi ne kaɗai al'ilahu na gaske raguwar duk jabu ne raguwar duk jabu ne wani ba haushe kwada da sunan Allah a wajen mahaushe haushe kafin zuwan larabawa tun da shi ba haushe tun wancan asalin ya sami mai Allah amma ko da yake bautawa wasu abubuwa daban ko ne yana tunanin su ne za su kasantar da shi zuwa ga Allah ko kuma yana tunanin za su iya cutar da shi in bai roƙa musu to kuma wannan abin da yake su sai ba su sunansa amma ba ya ce musu Allah tunda Allah da masu kira sai da da ya zo aka santa to amma mu a can can can can ka dai malam shi ne bahaushe shi ne karanta wasu malam ya kuke cewa Allah ka kafin zuwa mu na arbawa a ubangiji ayi daban Allah daban ta fuska suna shi ubangiji mamallakin ka ne wanda har yanzu kuma kalmar tana mai yadda muka yi da ubangiji na hukki a cikin maganin jahilci shi kuma ubangiji fassarar rabu ke kuma kowane yare yanzu kama a inyamuranci akwai yake akwai cikin ɗaya allah ɗaya ubangiji yake yana da allah ke amma cikin shi kuma shi ne ubangiji a gara cikin sunan mutum ne oke tuku ike tuku inda kake bawa Allah tausayin Allah rahamar Allah haka dai duk sunaye shi ne rahama a cikin shi ne sunan Allah ya saba Allah ne kamar da zamananci akwai ilahu a Allah akwai arrabu akwai kwai, akwai menene ɗaya eh? eh? to da kuma irkwai irkwai shi ne ubangiji wancan kuma shi ne allah haka da rabanci akwai oruwa. akwai kuma ya suna daya turuwa da hausa ubangiji shi ne allah kuma yana da suna ya suna tsohon suna ne ya za masa sai dai in kana bibiyar kuma magana da azanci za ka da wutar an bada da asali mace ba ta abin sunan mutum mijinta na ba za wata duk yadda za a yi ba za ta fi da mijinta to kuma sai daga baya za ana da suna na allah to shi ne aka yi abin ban al'ajabi to ita matan na allah sai za ta ce ikon allah sai ta ƙi faɗan allah sai ta faɗi wancan sunan za ka ta yi in ka na da kakanni ko iya. eh ikon najab matan na allah ta ƙi faɗan allah to wannan shi ne sunan Allah <laughs> ka tambayi tsoron sa za su kaya kusa kuma eh, wannan ƙa'id abinda zai tabbatar maka da cewa shi wannan najahun shi ne sunan Allah za ka da akwai wata maganar da ba haushe yake faɗa wanda zai yi nuna kyanar laimacin in ba za ta faɗi sunan mijinta ba sai dai ta faɗi wani sunan wani misali idan wani abu ya faru a kan sai wani ya so a ce ma shi ne ya ansa ta ko ina ma ni? wani ji matan mani da ta so ta ce mani <laughs> ai kun tuna da ana yau da ko da aka da ka faɗa a gaba mana ce o oh, ina ma ni sai ta ce in ji matan mani ba da ta so ta ce ma mani rashin kunya ne ta ƙarshe to wanda zai la da nuna ma'allahi hannu a akara wani ke ko wula ya kutuluna nafsa annafsu me ma'anar annafsu da hausa rai to ina ka garan bare ka gashi ai ba a ganar da aka a ƙura'ani ko aka ce annabsu to ana nufar ɗayan abu biyar ko dai zan ana nufin mutum da kansa da haka a nan inda kana so ka fassara a gane wala ya fito nafsa ba sa kashe mutum da wurare da yawa ubangiji ya ambace nafsu amma yana da mutum kuma yadda ubangiji su wani tsala ke cewa kudu nafsin bi ma da lahina kowane mutum ranar alkiyama za a bashi jingina zuwa ga ayyukansa dan kan kace kowane rai za a batta yara suna saurara ba su gane sai su tafi can maganar rai ɗin kamar ana maganar spirit ne amma su ne in ya tafi ma aishi amma ka ce kowane mutum to shi ma ya san mutum kuma da balarabe yakan ce al nafsu yana rufin mutum shi sa da kanka ma za ka ce nafsi nafsi kowa ta kansa yake ai ba ta raina nake ba za ka ce a ranar nafsi nafsi kowane mutum ta kansa yake da haka tana zuwa da ma'ana annafsu bi ma'ana al-insanu kudu gaba ɗayansa sannan ana faɗatta a ce annafsu ana nufin zuciya wannan dai ta tsakiyar ƙirjin mu wacce ita ce take jijiya take riya a ko ba ta bane ba kamar inda wani ba na wata ala yake cewa wa nafsin wa ma sauwaha ina rantsuwa da zuciya wa ma da Allah da ya daidaita zuciya ba alhama ku jura wata yi da ta yar iska wata kawa wata kuma ta zo mai takawa kaga ai zuciya ce take iskance ita ce kuma take yin takawa ko da haka to nafsi ina ga fassara dai ka ce da kuma zukata kuma haka nan ma a cikin tsoron yusuf wa ma ubarri'u nafsi ni zan tsarkake zuciya ta ba kaga nafsu nan, zuciya kenan innan nafsa domin zuciya la'ammaratu bisa duk duniya baya da irin lalaci zai iya kama ka kalma ɗaya tana da ma'ana goma kuma abinda zai bambance ta kawai ka da kalmar da kuma inda aka yi amfani da ba ka za ka yi ta maimaita a tautology ka faɗe ta anan an jiwa aka ƙara faɗa aka gaba da mai bin diddigin zai cikin kazi daga ce kaza ya kuma kaza haka ne na gani sannan abu na uku tana zuwa da ma'anar wato emotion emotion shi ne kamar abinda yake tattare da mutum na so da ƙi da damuwa da karsashi da wanda shi ba shi da fassara guda ɗaya da hausa sha'awa karkata zuwa ga abu ta fuskar so ko jayuwa zuwa gare shi shi sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wani kumfi ha ma an anfusukum a aljanna akwai abin da sha'awar ku da san yake so yake yake biyansa kaga ai wannan emotion ɗinka ne yake tafiya zuwa ga so abu kai sha'awar to sannan tana zuwa da ma'anar rayi ne shi rayi wanda rana alkara an mutum ya zo mutuwa ake cire shi shi da ubangiji zuwa mutala ke cewa kullu nafsin kowace rai za a yi sai ta haɗa da mutuwa ta da an tashi mutar da mutum me ake tabawa tare da shi me ake zare masa da eh, to kaga an ce nafsin ana ana koma zuwa ga ita kaga gama ana biyar ta cika kuma duk inda ka ganta a ba'adi sai kai tunani me aka ce sai ka gane kawace ake rufi to anan wala ya kace nuna nafsan na ce haramwa ba sa kashe mutane da Allah ya haramta a kashe su da aka ce allati harrama Allah to ashe kenan akwai allati lam yuharrimu Allah ta'ala jama'a mai zai ce asali duk wani rai haramu ne a kashe shi tun daga lokacin adam Adam tun da Allah ya halitta adam Adam ya so annabi adam da hawa su a ban ƙasa su hayayyafa da suka yi ta hayayyafa sai Allah ya ga dama ne ya kashe wanda zai kashe amma ba a taɓa samun wani ya zo ya kashe wani ba sai da ƙamin da hadin suka zo suka yi faɗa ƙabil ya kashe hali shi ne farko wanda ya fara magana kisa ka ba a taɓa cin ba واتل عليهم نبع بني ادم بالحق da قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال da a mutu nan da nace sai na kashe ka sai kala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin to ai ba laifi da bare Allah yana karban mai taɓa ni ko na kika takawa la in basatta ilayya yadi ilayya tula ne, ma ana bai ba su kalli a tula ilayka li aqtula inni akhafullah kaga da Allah ya suranta maka abin sai muna maka cewa wancan shi ne bai daidai ba shi ne Allah ce min ajli zalika a kashin kisan katabna ala bani isra'ila annahu man katala nafsan da aka ce wannan nafsan din an kawo ta indefinite ko wace rai dan haka yanzu ba wanda yake da iko ne ce maka a kashe wannan ran sai addini ya kashe sa ko yaki da ake yi ana yi ne don a samu rayuwa ba don kai kisa domin abin da isa idan aka kyale magauta to za su wasu karkashe ko kuma in ba su taso sun ɗau makami yanzu ba to za su gaba da bauta wurin allah da shaidan zai shiga zuciyarsu wanda daga nan kuma zai mai da shirka ba bakin kowai kowa kuma za a yi da a ta sihiri sihiri ko ta ce sai an nemo jinin jariri ko sai an nemo kaza ɗin mace to kowa ya za a zo a kashe ban jariri ya zauna yana karnu aiko shi ba zai ba sama to aka yi haka wannan zai kisa wannan zai kisa kuma kisa zai yaɗa wa kasa to shi sa Allah ce wa qatilu ku ke su hatta la takuna fitina dan kar a yi shirka wai kuma dinu na mutum ta aka yaki ma ba kowa ke yaɗa ba sai waɗanda suke addinin da ba na gaskiya ba da zina layu da billahi ku ku kashe waɗanda ba su imani da Allah amma in ka biyo shi ya ce na yi imani da Allah dole ka gane shi ko ƙarya yake dole ka gane shi wannan kalmar da ya faɗa kaɗai ta fitar da shi saboda dalilin hadisin musama ya ɗaga takobi zai sa shi ce la’ila ilaha illallah ya kashe shi ya zo ga manzo Allah manzo Allah ce ka kashe shi bayan ya ce me ka ce da la’ila ilaha illallah da ce an sunna ai tsoron takobi ya je fara manzo ce to aka da sai ka tsaga zuciyarsa ka tambayi zuciyar ka jibe za ta ce Usama ce na ji dama dai sai bayan an yi wannan da ta wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu daga cikin abin da Allah ya haramta kuma zub da jini su kuma mushrikai ba sa sassauta wajen zub da jini wala yadinu dinal haq hatta ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta to shi ne dukkan wata rai haramun ne a kashe tun daga lokacin ba Adam illa min haqqi sai dai bisa cancanta to yaushe rai take cancanta a kashe ta ko shi mutum ya cancanta a kashe shi ko shi kawai sai dai a filin farfajiyar jihadi ko ne jihadi mutum ya taso da takobi zai kashe ka kai ma ka zara takobin ka ka samu dama ka kashe shi wannan ka kashe banza ko diya ko azumi ba za ka yi ko kuma a tsayi muzali ko mutum ma'auraci wanda ya mai aure wanda ya yi zina ko wanda ya kisa ko ko kuma wanda ya ba addininsa haka ne ko wannan a sura sura ce makiya a maka ta sauka wanda yake wasu malamar suna ganin cewa wannan aya a madina ta sauka amma idan muka ɗauki magana a maka ta sauka to wala ya ƙatulu nuna nafsar lati haram Allah illa bil haq ai a maka ma jihalin ma ba ce ai ko a lokacin mai Allah yake ce musu alam tara ila alladhina qila lahum ku aini ku aje hannuwan ku kakku ɗau kawai abin da ake ce musu ku yi hau kun ga kenan wala ya tunan da ta haram Allah ila bil haqq zamu zamu kokari mu binciken tarihin su ga menene haƙƙin da yake sawa a kan mutum sannan kuma athayyib zani a lokacin zina bayi suna iya yin zina kuma ba wani zancen hukuncin kisa a kansu a lokacin su kansu musulman ma neman gurbin zama suke balantana a ce wanda ya ba addininsa a sai wasu malamai kamar ibn ashir da sauransu sai suka ce abin da ake nufin illa bin ha haƙƙin da yake tabbata na ka kashe mutum da in ya kashe maka ɗan uwa to wannan kan duk inda yake bai shi ka kashe shi sai daga baya ne aka saukar da doka ta shari'a cewa kai ma ɗin Hawa aka baka ka nemi jininsa ba ka mishi da shi ba wa ban kuce da wasu duban fakata an nahi wani yanki sun ba a bayan sun da inna mukana masu to abin da ya sa kuma saboda kisa a lokacin larabawa abu ne mai sauki ku faci an tara abin da yake cewa liktuha aradan wa aqtilu qawmaha za'aman la'amri abika laysa bi maz'am yace uliktuha aradan kaddara kawai an samu santa ita abla waqtul ma ce kuma dubu mutanen ta nake kashewa kullun ba ma za'aman da Allah ya aika raisa da masana haka ibnu sai ke cewa ah, wa bai baydatu khidrin la yuramu fi ba'uha wa khaba'uha tamatta'tu bil lahwi biha ghayra mu'jali tajawaztu ahrasan ilayha wa ma'sharan ladayya hirasan wa alayya hirasan law law yasirruna maqtali ay laqataluni yana yi wa wata karuwa sabuni ya ce wamai zata hidirin da yawa aka samu budurwa ma kyakkyawa faratas kamar ban jimina saboda kyanta da take can a ɓoye a daruka layuwa mafi ba a zuwa ma inda take a ɓoye ya ce amma ta manta a cimin na hanka ne na je na ji daɗi na wargi da ita gaira murjani ba kuma in yi da gaggawa ko ya ce ta jawo ta a harasa kan na isa inda take sai da na kuce masu gadi wa ahwal ma'asharan da kuma abubuwa na tsarmakatai da taron jama'a alayhi hirasan wanda su wayannan mutanen suna fakona lauye sirru na maktali kowa ma a cikinsu ma nema na yake kashe saboda kisa abu da mai sauki na ba ku dogon tarihin harbin masus mai sa aka yi harbin masus kawai aka an harbuta ta dogon tabuwa shi kenan masus ta sa kuka tana cewa لعمرك لو أصبحت في دار منجز لماضي مسعد وهو جار لأبياتي ولكنني أصبحت في دار غربة المتاع يعني فيها الذئب يعني على شاتي أكن هكا سيارة شكرا أربعين أنا يعني سورة أنهر بالنون تقوى wannan yasa jassas ibn murra yaje ya kashe shi kulayb da kashe shi kuma shi kuma muhallin ibn rabi'a yace ba za su yadda ba aka shiga yaki tsakanin banu makar da banu talib sai da aka shekara 40 akan tabuwa saboda su kisa abu da bisu da aka tara kasusuwan wani wanda aka kashe yadda ka san an tara tifar tukukun yashi a kan doki dokin dahis da dokin gabara kawai sun yi tsere wani ya ga alamar za a huce dokin su gobe nan za ta huce dokin su ya je sa mata wani abu kamar karkashi ta taka ta fadi wani ya je ya kashe da shi ma ya zo kan shi a kan kara da kara ya tana mana har ku dahis da gaba tsakanin baru abas da zubiyan ɗan abu kaɗan zai haɗa yaƙi to haɗin an musulunta ma in tsimin nan ya motsa wani zai ga cewa kamar ba zai ƙyale tunda ko a madina an zo a ɓatacciya wata rana wani bai hude ya sami yaransa ya ce abin da yake so ka shiga cikin ausu, ya ga ausu da khazirat a haɗa ana da abin da kuma ana faɗa sai bai ji daɗin ya ce da allah shiga ka tuna musu abin da ya faru tsakanin su a da kawai yana zuwa kawai irin kasar an yi waƙoƙi na zambo da sauransu kafin a shirya kuma yadda na faɗa ko yanzu aka kaɗa gangi baka san san da wani za ka ga yana karkarwa don tsohon tsibi ya motsa bane kan ji mala ana ambato daɗin da ana muhammad ya kalla ya san mai zanci shi yasa ai idan mai buga gangi mai buga ganga ya buga ya buga ko in mutum yana so su na sai ka yana cewa wuya a kaza wuya a kaza wuya a kaza su su wanda aka yi kaza da su dinnan sun san ya faru a shi yasa an ka zo ka ce wuya a kaza ka faɗi wuraren wuya ka faɗi dazuzzukan da aka shiga in wani ya zo sai ce ƙarya suke na suna kiran gidan wuna ba su je ba ina ka je yaushe ka je yaushe aka zo ba sai ka ga mutum kawai ana wani kamar ana jirgida mutum to an tayan maka da tsumin baya ke nan, za ka manta da maganar addini ko wani abu a nan garin nan a da hama ya zo ana shaharar fata ba sai na faɗi sunan mutumin ba malamin sosai babban su cikin gidan malamta da dai ina jin koya da ɗan mutane. to shi kuma hama ya riga ya san shi ai an san adahama mai rasuwa ko da izo gabansa ba sau ibasa kira na kawai sai da fa almajiransa ya fara zillo yana yana waka ya sai da aka janye mana muna sai da an riga an tuno masa da da to wataƙila ka wanda musulmin ne amma kuma wani abin zai taso masa masan da zai ɗaukar sakali bai sani amma ta ce musulmi na gaske da ya fito nuna nan ta yi haɓa illa bilhaq sai dai an maka kisa ka wanda ya maka kisan a wancan lokacin yanzu kuma sai dai ko a fagen yaki fagen fama tunda shi ma neman jinin ka yake ko kuma ya dauko makami ga dangadan da zai kashe ka kaga alamar ba za ka iya tsira ba sai dai ka kashe shi kamar dan fashi ya zo kana kallon sa ya dana bindiga ya shigo inda kake to za ka iya bakansa ka harbe shi ka kashe shi kaga wannan ka kashe shi bi haƙ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون kuma ba sa yin zina wa يلقى fa'al وان ده يزنا هو wanda ya zina ko ya ɗaya daga cikin wannan abubuwan yalqa asama wato zai gaba da sakamakonsa to a wala yazuna ba sa yin zina zina shine mutum ya zake wa macen da matasa wannan shi ne asalin zina kuma akwai hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga zina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cewa a ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta wa kowane mutum haddin zina-zina ido zinarsa shi ne kallo kafa ita ce A hannun zinarsa shi ne tabawa kafa zinarta shi ne tattaki zuwa wurin sa'annan zuciya kuma ta gaskata haka ko kuma ta kare ta haka amma nan wala ya nuna abin da ake nufi shi ne ba sa aikata zinar shi ne ba sa zai kiwa mata yadda ba na su domin da yawa daga cikin abubuwan da suke kaiwa zuwa ga zina ba ka ba'in ba nisa'a'in kamar kallo asalin kallo halal amma kallon macen da za ka iya yin sha'awarta ba wai don a takura maka a gana ka ba saboda ɗan takurar da za ka yi na hannuwar zai taimake ka fiye da kallontan da za ka yi takaicin da za ka zo to sai aka auna matsalolin guda biyu sai aka yi balansin sai aka ga wannan ɗin ta hana kan ita tafi sai aka haramta so da ka yanzu da abincin zai kalli mace ya kalle ta kuma ya ji sha'awar ta sai maza maza ya tafi zuwa ga iyalinsa to watakila tafiyarsa zuwa ga iyali zai sa ya zama kafara a kan wannan kuma Allah ba zai tsine masa domin ba a rawaito cewa Allah ya tsine wa wanda ya kalli macen da ban tasa amma dai wannan karamin zunubi ne sai dai zai iya tabuwa ya zama babba kuma musamman abin da zai bar maka ma na damuwa ya fi amfanin yawa Tunda ƙarshen amfanin da shi ne ka ji daɗi to wahalar da zaka sha ko bayan jin dadin tana da yawa kullu hawadis mabda'a min an-nazar wa mu'zamu an-nar lil mustasna ash-sharari المرء ما دام ذا عين يكلبها بأعين الحور موقوع على الخطر يسر مهلته ما ضر وهجته la marhaban bi sururin adadin duk wasu duk wani hadari da wata masifa asalinta da kallo take fara ko wuta da kake ganin ta ayin kaga ta tashi ta zama gobara asali daga tarsatsi take fara mace inda yana da ido yana jijjiya na kallon yan mata to zai fada cikin haɗari domin abin da ya burge idansa kuma zai cutar da zuciyarsa saboda idan ka kalle ta zuciyarka za ta raya maka wani abu ko ta raya maka kabita kabita ka wulakanta ka je ka rasa samun abin da kake so in ita ba ta da ra'ayi in a samu dama ba ko kuma ka kabita ka samu damar aikata abin ka janyo kanka la'ana domin sanda mutum yake yin zina Allah yana zare masa imaninsa shi yasa ba a ce wai bayan Allah ba sa aikata kananan laifuka ba suna aikata amin shi yasa Allah ce allah zina ya ba irin kaba'iral ismi wal fawahish sai aka ce ilan lamal yan laifukan da suke kanana kuma da yawa aka rawaito hatta a magabata daga kaji an ce wani yayi kaza sai ya tuba Allah ya rubuta da wannan kisa wasu malamai suna sukanta cewa Imam Shafi'i wata rana yana zaune wata mace ta wuce sai ya ga nan dinta ya ga irin shara batta wata kafa ko ta hannu to ka dai san ai ba wai haka ne kawai daga kyalla idan ka sai ka ga shara kan mace ina dai ta wuce ne ka so ka ƙara kallo ka ga wace ce ko ba ka faɗi kuma daga ne ka je kai ka gano abu shi sa shari'a ta yadda kai kallo na farko saboda kallo na farko na larura ne wataƙila kawai ka ji motsin mutum ya tausai ka ɗaga kanka sai ka ga mace ce kuma lokacin da ka ɗaga kanka ka sai ta ka na fuskarta to ko mai ka gani a tare da ita inda ya kallon farko ne laka wannan ka je an maka ramuwa ne ko ma rubuta maka zunubi ba za a yi halal ne so da ai baka san mace mace in ta yi magana ka ji ta mace sai zuciya ka tare ta fassara mata wannan maganar mace amma kana so ka tabbatar sai ka juya sai sai ku haɗa ido ko sai ka ganta to da zarar ka ganta mace maza maza ɗauke kanka zuciyarka za ta so ka ƙara kanka, to in ka ƙara mai da kanka to ka yi sabo amma ba babban sabo ƙaramin sabo an ce ba mu shafi'i da ya kalli wannan mata sai ya dena sai ya ji yadda yake saba in ya haddace nan bangaren yanzu nan zai haddace nan bangaren in yana so ya haddace nan sai ya rufe sai ya kalli nan ba ka ba zai rasa wanda zai haddace a yadda ake cewa to kawai sai daga baya ya dena fahimta to shi ne zai samu malamin wakil ya ibn al-jarrah ibn a buwasi sai ya gaya masa sai shi to na ji haddata min jikiri kwana sai ce to ka je ka yi tunani me ya ya ce ce to ni dai gaskiya sai dai watan nan da ta wuce ne da na sake kallanta na hango sha'a sai ce to ai shi eh, wannan sabo ne to shi ne watan kai da yake Allah ma yana son ka sai ya gaggauta maka hukumar ta duniya ya sa kai wani abin da ba ka ji wani abin da ba ka so to shi da shafi ne ya mai da ita waka shakautu ila wakilin su a hirsi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي yace na kai kukan karatu na zuwa ga wakil ibn jarrah cewa na kasa hadda sai ce mun gera sako mai gaya yawanci ilimi haske ne shi ko mai sako ya samun hasken nan wala yazuna ba sa zina to mutum na gaske bawan Allah na gaske ba zai taɓa zuwa yanzu domin zina mutum ba ta tabbata sai imani ya tafi shi kuma bawan Allah nagari imaninsa ba ya tafiya domin za su wace hadisi musulun ce la zini zanin ina ya zini wa huwa mummi kuma abinda ya sa zina ta ƙara zama ƙazanta da masifa shi ne tun a duniya Allah ya ce a ladabtar da wanda ya yi Allah ya ce suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkaruna az-zaniyatu waz-zani fajru kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga da a ce Allah da yake so ku yi lafiya ku ji daɗi bulala ɗari ba za ta cinye ta mutum amma Allah ya ce ai maka bulala kuma ma Allah da yake so ya rufa muku asiri amma kuma ya ce a tara jama'a wal yashhad azabuhuma azaba ta'ifatun minal mu'minin Allah da yake so ai tausayi amma ya ce wala ta'khuf kun bihi ma ra'afatun fi dinillah kan wani tausayi ya kama kan da kake amma aka san mai da zai ji tausayi to za a cire shi a can to ka san ku a lokacin Allah baya san ka tunda kai zina yace ai maka ka. kai ta kai ma man kai aure yace a kashe a shehu wa shekhatu idza zanaya ma duk da an shafe karatun ayar amma hukuncin yana ran wudu'an ni wudu'an ni ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa tarribu wa thayyibu bil thayyib ar to wala yazmu shi sa Allah a cikin suratul bani isra'ila yake cewa wala taqrabu zina kar ku je kusa da zina ba in ka je kusa da ita zaka fada cikin ta innahu kana wa ce to wannan cin a duniya sannan tana gadarwa da mutum abubuwa da yawa a duniya na farko duk sanda mutum ya yi zina to sai ya cutar da wani wanda za a ba shi zina kuma za a ba shi cutar da wani domin wacce ya zinan nan da ita 'yar wani ce to ɗan ne ko ɗaya zanto wani ya amince masa shi kuma ya ci amanarsa kaga ya ci amana kenan ko ko kuma ya zanto ya yi abin da da wannan wani zai ji ila zai iya mutuwa masu da wani ciki ba a masa zina da yasa bala'i da farko kenan sannan bala'i da biyu duk wanda ya zina a kan na farko to sai shekan ya riya masa ya sake ko ya yi da wannan ko ya nemi wata to kuma mutanen da suke tsira daga gudubar shedan ba su da yawa musamman wanda ya samu damar ya zina a tsanake in ya zina a tsanake ba a kama shi ba to wannan hanya za ta zama masa hanya mai aminci da zai sake gayyato wata to kuma nan zina tana janyo mutum wata zina domin duk mutumin da ya fada tarkon zina sai Allah ne kaɗai zai yi da shi abu na biyu kuma tana janyo masa ya fada cikin zinar da tafi wannan tunda in yana zina da mace ga magarin mace normal mace mara aure to kuma ana nan ana nan in ya san mace da yadda take to zai kuma ya fi sha'awar ya zina da mai to kuma zina da mai aure haƙƙi ne akan haƙƙi ya fi zina da mara aure to ana nan kuma tafiya na tafiya tafiya na tafiya kuma shedan zai dinga suranta masa duk wata mace da ya gani zai dinga sha'awar ya zina da ita to ana nan har zai zo da mabambatan makwabtansa an yi zini ya bi ci tijani wanda kuma ya yi manya-manyan zina ba za su ma ce da mutum ya yi zina wanda mutum ya yi zina a gidaje goma kan ya yi zina da matar makwabcinsa a Allah ya masu to ana nan mafi sharrin zina shi ne shaidan zai kuma ɗauke masa bambanci tsakanin masa da wata maharamarsa tun da abin da yake gani ya birge shi a jikin wata mace kuma a gida masu yi dinga wata sadaka mutum sai ya fara daga 'yan uwan matarsa kare a ɗabi'a 'yan uwan matar ka baka wasu a ɗabi'a wata take kubutacciya za su zo lafiya lau su tafi lafiya lau ba ka kallon inda yake fitina ma a tsara da su duk da cewa su ma maharamanka ne musamman shakikanta da ‘yan uwanta da gumbai da yabai mata to amma duk da haka su ma an so su rufe jikinsu tunda ba ka cikin wa'anda aka ce illa li bulatihinna hinna aba'ihinna aw hinna bulatihinna na abna'ihinna aw na bulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw Ba ka cikin su aw ma a aymanuhunna aw tilkul ladina لم يظهر أو التابعين غير من الرجال أو أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء باكا cikin su da haka ba za ta cire mayafinta ta zauna ba duk da cewa yanzu haka ake yi to ana nan sai shedan ya nuna mana cewa ita ma ta irin abin da wacce take shi wacce to kuma tun mutum yana kallon ta sau ɗaya sai ya dinga mata kallon sha'a to kuma mafi burinta shi ne zinar buhari shi ne kuma sai kuma kanwarsa sai ya sa sai ba su musan da yawa suna a cikin wannan tarko to sannan kuma duk mazinaci ba shi da kima kima sakawa inda ba san shi a kan shi duk macen da ka kwanta tare da ita kwanciyar haramun ta daina da mutunci ka haramun a kawai da kawai baka daga mutunci da a ce za ta yi istibra'i ka aure ta to duk motsi zargin ta ke ita ba duk motsi zargin ta da ke, to da ka zina tana zuwa mutunci ballantana kuma irin aka yi ciki na shegi ko kuma idan aka kama mutum wani ban aka kama sai dai bagaren to kuma zubar da mutuncin da mutum yake samu a zina ba ya tsayawa a kansa kan shafi wasu nasu nasa shi yasa idan mutum ya yi zina to in yana da 'ya'ya'yansa sun shiga wannan zai in yana da yaya duk kyawun yayansa mata zai rage musu kwanaki domin an zo bincike na aure sai an karanta wannan abu a matsayin tarihin cewa su ne ya taɓa yi abu na gaba shi ne duk da wannan ba dole ba ne da wuya mutum ya zina ba a yi zina da nasa kuma sai an zaɓi allah ya kan jarrabe shi da a yi zina da waɗanda ba ya so a yi da su amma ba dole ba ne mutum zai iya yin zinarsa ya gama ya tuba kuma Allah ya kiyaye masa ‘ya'yansa gaba ɗaya za kuma a samu mutum da tun da yake bai taɓa yin zina ba ta wannan ɓangaren ba a jarabe shi kuma amma a jarabe shi da ‘ya'yansa su wannan ba sharaɗi ne na wajibi ba amma yana ba wannan yakan zama dalili abinda mutum yake ta positive agent sannan daga yin zina mutum yake zama mazinaci ba kowane wanda ya zina ne mazinaci ba wanda sau ɗaya ta ɗai sau biyu ya ta ɗai wasu dalilai ne su matsuwa ce ta sashi ya yi ya tuba kuma ya daina to wanda ba za ka ce mai mazinaci ba sunansa wanda ya taɓa yin zina mazinaci kuma shi ne wanda ya bai da ita ɗabi'arsa to yawanci yin zina yana samun ta yamma mazinaci to ka duk wanda ya zama mazinaci bari ku ji halin mazinaci duk mazinaci don iska ne shi kuma iskanci a lalange mu ai an san gero ko me shi yake jiwa kafin wani ya cuci da iskanci dan iska ne yake fara cutuwa shi domin in ba shi da aure to zai wahala in ba Allah ya cece shi ya daina mai auren mutunci in mace ce kuwa in burin ta jin daɗi to za a kai lokacin da za ta dinga neman wanda zai ji daɗi da ita ma ba za ta samu kuma ka aure. di da ta fada zinace-zinace in di har ta zama zinace farko abin da ke samunta shi ne za ta dangare na maza domin ba namijin da ba za ta iya ɗauka ba don haka a hankali a hankali za ta kai marhalar da sai ta zaɓi na da wani su take su ke zina da su kuma za ta dinga samu wanda za su kunke ta su kai ta wuri kawwamamme ko su ware mata wuri ma ta wulakanta su amma ka za su yi taƙun zo da su ma an jarabe su ana nan tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya sai su fara gano lagwanta su kuma sai su samu wacce tafita to ana nan ana nan ana nan tana rasa mutane sai ta fara tafiya inda mutane suke da haka idan a haka sai ta zama kucaka jakar gayu sai ta fara tafiya kuma duk macen da take zuwa club to farautar masoya take kuma abin takaici ne sai ta biya kudin ta shiga club kuma in ta biya sai ta yi karairaya don ta jawo hankalin mutum kuma ka tambayi duk macen da take zuwa club ba ta saurayi ya ne kuma duk saurayin da ta yi ɗan iska ne ba ta tata yake ba yana son ta ne a iya lokacin da zai amfani da ita ana nan kuma a hankali a hankali sai zantu tana raɗan mutane ba suna goce mutu sau da shekaru ta mace kamar jarida take lokacin da labari yake da ɗumin ake sansa amma da an ƙara kwanaki sai da ya kawo masu kusai kuma labarin shekarunsa suna ƙari an kuma shi kenan an gama ba yadda za a yi yanzu ka kawo jarida da take ɗauke da labarin maja tsakanin jam'iyya kaza da kaza a nan najeriya tun an gama ai har ma an yi zaɓe a maja ɗin har ma wasu sun sun faɗi ya ka yanzu labarin da za ka kawo mana cikin da guguwar siyasa take ɗauke da shi na tun shekara ta 2019 me za ta haifa da kuma fashin baki shi ne suka kawo sai a karanta sai a ga to yanzu maganar menene ake cewa ana maganar maguzawan kirki wake ta su ci wake sadaka yarinya da ta kai shekara 25 to ta fara tsaya yanzu ana magana sababbi 'yan 16 17 18 zuwa 20 a hankali ana nan ana nan sai ta dinga neman akwai lokacin da ba tukun take so ma sha'awa ce take damunta tana neman zaɓen da zai biya mata bukata na ta rasa sannan kuma daga zina galibi ake ɗaukar cututtuka ko ba a ɗaukacin cutar sida ba za a ɗaukacin cutar sanyi to kuma duk mazinaci da mazinaciya za a ga sun zama bayan jikinsu mace ita ce zuwa ta yi bilici ta canja fata ta koda fara ce sai ga so take taba haka bayi don haka diyawanci yaran da suke yawon za ga bilicin suke mafi yawan su bilicin suke yi ita ce zuwa ta yi gyaran jiki ita ce ta zo ta yi attachment a hankali a hankali idan wannan sanya wa yadda abubuwan suka shiga jikinta to sai kuma ta fara wani abubuwa ɗauka duk mace da ta zama chronic bleeding ta zama addicted akan bleeding da kuma saka mayamayan gashi to da ta matso kusa da kai za ka dinga jin wani wannan to duk wanda bai saba da abubuwa kuma baya san ta kasance shi sa'annan kuma karyar mazinaci da mazinaci ya su dinga zama da kaya suna maimaita su yanzu mu sai maimaita kayan ba abin in zan tawo masallaci daga dama yanzu kayan nan da dai karatu nan da su gobe kuma in zai yi karatun riyadu salin sake maimaita su ba wanda zai kalle ya ce dan ne amma mazinaci in yau ya saka wayannan kayan to an jima zai je wani wata kuma wasu zai nema da ya karuwanci da zinace-zinace suna janyo wa mutum kashe kuɗi na ba kai na ba da kuma kudin da ba za ka samu kamar su ba za ka sake maimaita su wannan kafin mu tafi a ta tukuna sannan idan karuwa ce wacce take zaune a gida to bayan ta canza zarnuwa kuma kwanukan ta ma dole sai ta canza abubuwan da za a dinga cin abinci kullum latest abu take take samu sai zanto tana samun kuɗi kuma tana yin bauta da su yanzu duk yarinya da take yawo ta bar gida idan da a wata za ta samu naira miliyan ɗaya in ba wasa ba sai ta ci bashi dubu dari biyar kuma ta ƙara miliyan ɗaya don gyara jikinta yayin da matar gida da za ta samu miliyan ɗaya a wata sai ta yi shekara biyu tana rini ta wani miliyan ko ta sai mata filoti ko na ga kare ke nan ka karuwanci mai shi yake cuta sa'an nan kuma wato ita zina ai da ita da saduwa ta halal ai da abu ɗaya ne to duk mazinaci yana yi yana jin tsoro ko ne yana jin tsoron kada wannan da yake zina da ita su samu ciki da haka shi ne nemo kwandon shi ne ƙoƙarin kaza ita kuma ita ce ƙoƙarin shan magungunan hana ɗaukar ciki saboda tsoro ko kuma tsoron kar a kai musu farbaki a gansu a wurin idan wurin ba wuri ne mai aminci ba da haka kuma duk lokacin da mutum zai jima'i ya zama yana tsoro to gamsuwar da yake samu bata kai gamsuwar wanda yake cikin nutsuwa ba shi sa Abdullahi dan Umar yace in zai gana da matarsa ko motsin ya sai ya tabbatar ya fita daga ɗaki shi sa ake nesanta yara daga daki dan kan ma wani abin ya karkato da tunaninka to shi kuma wanda yake zina ba akwai wannan tsoron don haka za ka ga a firgice ake yi nan kuma duk wanda yake saduwa da iyalinsa saduwa ta aure sanda ya fi samun nutsuwa da nishaɗi ne bayan ya gama jima'i ne sai ya huta hankalinsa ya kwanta shi kuma mazinaci da ya gama ta kai ci in ya ba da kuɗi ta ce sai ya ba ta dubu kaza zai fara tunanin yanzu wai har kuɗin nan ta cinye wannan kuɗin <laughs> zai zazzage ta a ita kuma tana ganin sa a banza ɗan iska jirgi na ci kudin ta ji haushinsa ya ji haushinta ta ji haushinsa ya ji haushinta shi ke to idan kuma yana da ɗan ragowar imani to ya dinga jin kunyar ta kenan ita ba ta dinga jin kunyar sa kenan dai suna da imani to idan kuma aka samu matsala aka yi ciki ka duba mutum da matarsa in ta samu ciki hadda style ma take gaya mai don da takama da yanga don mayin nuna amma ita kuwa in ta samu ciki ta gaya masa ya shiga wa domin a ranar ba zai iya bacci ba in kwama ba ɗan garin wani zai gudu ya ƙara ita kuma koda za ta zubar da cikin duk wacce za a zubar da ciki inda cikin zinani to ta fi tunanin mutuwa fiye da rayuwa wannan kafin mu tafi wannan muna faɗin social disadvantage na zina akwai spiritual yana zuwa akwai na tattalin arziki duka suna zuwa kowane wala ya zunun ɗin dai dama ko don amfanin kanka ba ya kamata kanka yi zina sannan din namijin da yake zina din namijin da yake zina to yana kun saurin mutuwa fiye da wanda baya wannan bincike ya tabbatar da haka dalili ba shi ne da ɗan adam yana rayuwa ne da cells a jikinsa kowane ɗan adam a bisa bincike na masana halittar ɗan adam human anatomy ko ka ce biology sun ce tsakanin cells ɗin da yake kan gashinsa haƙi zuwa tafin kafarsa yana rayuwa ne da cell ɗin da bai gaza adadin biliyan 900 wanda tsakanin numfashi da motsi da aiki da sauransu a duk minti ɗaya mutum yana kashe sel miliyan 100 to da za a tsayar da reproducing na cells a jikin mutum a minti a minti 60 shine awa daya ya karar da miliyan 120 su 60 a awa daya ke a awa 24 ya karar da ma miliyan substance to kuma akwai aikin da a jikinka sel ɗaya ne Allah ya kaddara mai shi zai yi in bai ba za a bar wurin ba ya aiki ba wannan shi yasa idan ka samu deficiency na sel kake samun alaji za ka yi bolin jini ko wani abu ya canja maka ko cikinka ko amai sai an yi saboda wani sel ɗin da ya aikin da ya kamata kana da red cells kana da white cells da suke jikin jini da za a samu deficiency na ɗaya to za a iya samun matsala to babu abin da kuma yake kwanzumin cell ya kashe na wurin ya janyo na wajen irin tunani shi yasa za ka ga wanda suka fi chance dama na kamuwa da makanta yawanci malamai haka za ga yawanci ablabin abbas a ƙarshen rayuwarsa ya makance wane ya makance yawancin malaman hadisi za ka kafin su mutu sun makance saboda yawan tunani yawan bincike yawan nazari yawan matsala sels din na gani ya ƙare ko da ƙwayar idan tana da rai in sels din ya ƙare ba za ka yi to amma bincike ya nuna cewa ma'aikatar tsara tunani ta ƙwaƙwalwa tana buƙatar ninkin ba ninkin na sense lokacin abin da ake kira hayal imagination ko fantasy da nisba mai yawa fiye da ta tattakara da bincike shi kuma mazinaci ya ɗanɗana waccan mutum ya ɗanɗana waccan mutum turan da ya zo kan wannan mutum sai ji ba ta da test irin da waccan in yana son bukatarsa ta biya sai ya tuno waccan to a tunowar yana amfani da kowa fikiriya mai ƙarfi yadda yake tuno waccan din wannan yana kwanzumin sarsansa ɗinsa shi yasa gajiyar da take zuwan masa ba ta kai yadda take zuwan masa in yana tare da matarsa na gane mu haƙura da karatun nan bari sai sati mai zuwa insha Allah eh. ah, da fatan Allah ya tsare mu daga zina ya warkar da mu ya kuma yafe mana kusafuran mu sallallahu alaihi wa sallam ala rasulillah Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum